Barkanmu da warhaka ‘yan uwa matasa barkanmu da sake kasance tare a cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da studio Kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako. Tare da ku ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya Arimiya ne gora da dama. Alhamdulillah gora da fatan da kin tashi lahiya yau me kika zo mana da shi. To gora yau za mu kawo muku zancen koma karatu ‘yan jami'a a jihar da Magarab. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu yi zance kan fannin shirya fina-finai a Nijar musamman ma ga mata. Daga ƙarshe kuma amsa filim na wasannin motsa jiki yan jami'ar Zandar sun koma karatu tun ranar Litinin da ta gabata wato 13 ga watan Satumba. Haka ne Gora duk da cewa kayayyakin aiki domin inganta karatun ba su da cika ba a cewar kungiyar kwadagon ɗaliban ga rahoton abokin aikinmu Mustapha mamansani. Ranar sha uku ga watan Satumba ita ce mahukunta suka tsayar domin komawar ɗaukar darasi a cikin jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar a Zandar. Mafi yawan sassan sun soma ɗaukar darasi cikin wata babbar gamsuwar ɗaliban jami'ar. Mun koma makaranta a yau da safe karfe takwas. Mun fara ɗaukar darussa a fannin falsafa ta sadarwa ina fata ga duka abokanina da suka shigo a jami'a sandar su yi karatu lafiya duk da haka ba a rasa matsaloli ba da dama da ke jiran a ciwo kansu a waga komawar kamar yadda musa tsahiru babban sakataren ɗaliban jami'ar zandar ya faɗa akwai matsalolin da suke nan da muka yi wa gwamnati tuni sau da yawa bisa buƙatar samar da mafita ga waɗannan matsaloli idan kuka ɗauki misali batun matsalar ɗakunan ba da karatu. Waga komawar makaranta na kan tsarin kawo daidaito ne ga shekarun ilmantarwa a ƙasar Nijar kamin somawar ɗaukar darasi na sabuwar shekara. Gura yanzu bari mu koma garin Tera a jihar Tilberi kamar yadda kuka sanya kwanakin baya zaman lafiya ya so ya gagara tsakanin 'yan gari da kuma sojawa musamman ma waɗanda suka zo daga ƙasashen waje. Haka ne gura shekara amma yanzu hakan ya zama tarihi tunda matasa na zaman salon alim tare da sojawan ga ma tsokacin da wasu daga cikinsu suka yi wa abokin aikinmu habibu garba bon da harin dai ne an ka samu matsala don kyadiyan suna shiga cikin gidajen mutane suna abin da bai dake ba da mata aure da 'yan mata amma yanzu dai sun bari amma yanzu an daina kyadiyan ba su da wata matsala tsakaninsu da 'yan mata tuva bien. Komai yana tafiya daidai tsakanin jami'an tsaro na Chadi da matasa. Mun saba shirya wasannin kwallon kafa da tserau. Dakarun tsaro na Chadi suna da ma'abukani a tira. Abu ne mai kyau wannan kuma duka ta hanyar wayar da kawuna ne da ake yi musamman studio kalangu da ke nan domin ba da labaru na wayar da kawuna kullum ta hanyar radio liptako gora bana matsayin ɗaliban jihar agadis wajen nuna nagarta a fannin ilimi shine ya kasance jigon zama na hudu na taron daidaita kungiyoyi da ke gudanar da ayyukan lokutan hutu na jihar haka ne gora abokin aikin mani sai karim ya bayyana mana yadda wannan taron ya kasance ga rahoton nashi da dama suke da suka fito daga garuruwa daban-daban na jihar domin halarta don mi aka yi wannan babban taro ko mi yasa aka ɗau zaɓin garin agades alhade muhammed babban sakatarin haɗakar ƙungiyoyin nau'in hutun makaranta ɗauke da bayani. mun yi la'akari a ɓangaren da'irar agades muna cin karo da matsaloli da suka shafi tsare-tsare da kuma halarta inda ɗalibai na agades ba su karɓi daɗe kiran tsare-tsare ba inda abokaninmu da suke shirya ba da horo a lokacin hutu na 'yan makaranta sun warwatsu ba su haɗu ba kenan sai aka kira taron muhawara. Alusaini Atefak ɗaya daga mahalarta taron ya yaba shirin wannan baban taro. Tare da fita a wajen wannan taron muhawara a yi muna ƙarin bayani. Wannan taron muhawara zai kai ƙarshen rashin fahimtar juna tsakanin ƙungiyoyi. kungiyoyi wanda zai sa a shirya abin da kyau na ba da horo a lokacin hutun 'yan makaranta. Dukkan mahalarta taron sun nuna gamsuwarsu zuwa ga wannan haɗuwar. su kuma sai takaitaccen rahoton wato bayan wata goma ana ba su horo a fannin shirya fina-finai tare da ban hannun tsarin da ake ce ma Yali Film School Fellowship fina-finai masu karamin zango guda goma ne aka haska ranar Laraba da ta gabata a filin Kanal Olympia waɗanda duk 'yan mata ne suka shirya su waɗanda suka samu horon. Gwara wata dama ce domin a tattauna akan matsayin mata wajen wannan fannin na sinema a ƙasar Nijar. Ga rahoton da Rukayat Abdurrahman ta shirya mana. a zauren kanal olympia da ke yamai gajerun fina-finai goma ne aka nuna kan babban majigi gaban idon mutane da suka zo kallo waɗannan fina-finai goma dukansu 'yan mata ne suka ba da labarinsu mai horar da su aisha maki ta nuna cewa mata suna iya samun nasara a wannan fanni na silima da maza suka kakace a niger duniya fina-finai idan zan iya faɗa aiki ne da maza sun kafi yawa cikin shi mu kuma muna guri mu jayo mata su shiga wanga aiki na shirya fina-finai. Silima na iya kasancewa wani makami domin yin Allah wadda da matsalolin da mata suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan batu na na wasila ta fahimce shi da kyau. Tana magana kan fim ɗinta mai take La Femme que wato macen da nike. Film in eh, yana ba da labari euh, ne saman matan da mazajen su sun karasu da suke ɗaukar nufin iyalinsu. Wanga shine shiri na na farko da na fara yi. ina ra'ayin nan ga zuwa shekara goma ko shekara biyar in zan babba mai shirya fina finai A farkonta cikin duniyar silima Halima ta ci karo da matsaloli daga yanzu ta shine na taimakawa mata da su ƙara yarda da kansu. Wata sabuwar duniya ke da na shigo cikin ta ina koyo kuma ina ci gaba sannu-sannu. A kowane ci gaba na ina gamuwa da wata 'yan matsala a wannan bangare domin ni mace ce. Ni dai a yau ina gurin in shirya fina-finai domin akwai abubuwa abubuwa da yawa da nake so in magana saman su. Tare da kulawa ta fuskar aikatawa da kuma rakiya waɗannan 'yan mata na iya kawo gudunmuwarsu ga ci gaban silima a Nijar. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. wasannin lokutan hutu wanda suka tara kungiyoyin kwallon kafa guda goma sha bakwai da suka fara karawa da juna ta ranar sha bakwai ga watan juli na bana shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya garin dogon dutse sun kare ne a ranar asabar da ta gabata daga karshe dai gora wasannin da suka kai su ga harbi a raga sun ida ne a yayin da kungiyar as shama ta zira ma kungiyar soleil fc kwallaye tara haka kuma ya bata damar lashe gasar ana muka kawo ƙarshen shirin labarin namu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku yi sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yadda.